Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shiri na hantsi na yau Litini 13 ga watan Disamba. A cikin shirin za a ji ƙarin bayani kan tashin hankalin da ya faru tsakanin tubu da Fulani a jihar Taraba inda aka samu rasa rayuka. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Irikaya ke gabatarwa. Akwai mu kuma tafa da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su sauraro kan kira ku aje mana. amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar tare da fatar kun wayi gari lafiya. Adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru ne a ranar Lahadi sakamakon guguwa da ba a saba gani ba a Amurka da ta ratsa jihohin kudu da na yamma ta tsakiya da yammacin ranar Juma'a kamar yadda wani jami'in agajin gaggawa ya bayyana fata na samun ƙarin waɗanda suka tsira. Barna ita ce mafi muni a jihar Kentucky, inda adadin waɗanda suka mutu ya riga ya kai mutum tamanin. Yawancin waɗanda suka mutu sun makale ne a cikin wani katafaren kamfanin haɗa tendir a lokacin da wata guguwa mai ƙarfi ta toshe hanyar shiga ko fita. mummunar guguwar da ba a saba gani ba a watan Disamba a Amurka ta ɗaiɗaita wani babban titi mai tsawon kilomita 365 da ta haɗa jihohin akinsa Illinois, Mississippi, Missouri, Tennessee da kuma Kentucky. Amma ɓarnar ta kai kimanin kilomita 321 a jihar Kentucky. Nasar mun yi asarar 'yan Kentucky fiye da mutum tamanin. Gwamna Andy Bishar ya shaidawa shirin State of the Union na kafar talabijin ta CNN. Wannan adadin zai zarce fiye da mutum ɗari. Wannan shine bala'in guguwa mafi muni da aka gani a yankin. A yau Litinin ne za a gurfanar da wasu mutane hudu a Birtaniya bisa laifin kifar da wani mutum-mutumi na wani ɗan kasuwa mai cinikin bayi a ƙarni na goma sha bakwai a lokacin zanga-zangar nuna kyamar wariyar launin fata. A ranar bakwai ga watan Yulin shekarar da ta gabata ne, masu zanga-zanga suka ruguza wurin tunawa da tagulla ga Edward Colston da ke birnin Bristol na yammacin kasar Ingila, sannan suka jata zuwa tashar ruwan birnin suka jefa ta cikin kogin Avon. Ayyukansu sun zo ne a matsayin wani bangare na zanga-zangar Black Lives Matter. sakamakon kisa da wani ɗan sanda farin fata ya wa George Floyd wani bakin fata a Amurka da baya ɗauke da makami. An kama mutanen hudu ne bayan da aka kifar da mutum-mutumin Colston, wani jigo kamfanin Royal Africa wanda ya tilasta wa ɗimbin 'yan Afirka ta yamma shiga. za fara shari'a tasu ne kan zargin laifin lalata abubuwan tarihi da misalin karfe goma na safe agogon GMT a Burston Crown Court a yau Litinin bisa ga takardun kotu. Waɗanda ake tuhuma sun haɗa da Rhea Graham mai shekaru 29 da Milo Pinsford mai shekaru 25 sai Jack Su mai shekaru 36 da Serge Wilbur mai shekaru 21 duk da dai cewar sun musanta aikata laifin. Fagaida Yusuf, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi Najeriya mu ji ƙarin haske game da mummunan tashin hankalin nan da ya faru tsakanin tubu da Fulani a ƙaramar hukumar Gasol ta jihar Taraba Ga Salisu Muhammad Garba da cikakken rahoton. Al'amarin ya faru ne a wani ƙauye mai suna kufayi da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban, inda kuwa lamarin ya kawo sanadiyar kashe rai shida da kuma jikata wasu da dama. A nashi bangaren da gashin wannan yankin na koyi kokari na tuntube shi ko suna da masaniyar ko wannan lamarin na ko fara da tambayarsa da sunansa. Sunana Alhaji Safiyan Abdullahi da gashin kufayi. Yaron ya ɗauki gatuman ke sana tafiya. Sai gatuman take da tun da har wannan ya buge shi ya faɗi da sanda. To ya samu ya tashi ya gudu. Yake ba zai iya tashi ba. Garin shi gatuman tana magana shi ya sake buga mutumin da ta sanda garin haka ita ma ya ji da ciwo a bayan wuya ita ma ta gagar tashi a wurin haka ya mutu a wurin ya tuma ma ta gagar tashi to a wurin kenan suka je su ma suka suka yi ramako ni kuma na zan samu labarin cewa ga abin da ya faru na yi gaggawan neman na ce ba haka za su yi ba duk abin da zai faru kasu da doka a hannunsu tunda akwai hukuma. DSP Usman Abdullahi mai magana ne da yawon rundunar 'yan sandan jihar Taraba shi kuwa ya shaida mana cewa lalle lamarin ya auku kawo yanzu jami'an su sun yi kokari domin kwantar da wannan tarzoma tuhumar. Gidan da tsara suka sassare shi da dai da suka kai shi kasa kuma mata ta je kamar kare shi ita ma suka tsare ta dai suka bar ta yashe da shi jikiyo ya halarci wannan gurin aka ja ka ɗauki gawa mamaci aka dawo da cikin su kuma aka ba da hakuri dai aka ce a kai kara ɗau sa kuma kar kashe kashen ya yawa. Bayan wannan aukon sai gashi aka samu labarin cewa a wani kawai can mahanga to labarin zuwa jikiyo gurin cewa akwai fa eh, sare-saren da al'ummar da adda aka fafare su wanda ake tsammani wasu gungun farko su wane ne wasu ka kuma suka bar gurin. Ambasada Hassan Jika Ardo Fulani ne kuma mazauni jihar Taraban sannan kuma mai faɗa a ji a jihar Taraban shi kuma cewa yi. Gwamnati ne ya kamata ta mataki ta shiga tsakani duk inda aka sami irin wannan aron gaba Allah ya sauwaƙe amma ina kira da fulatani da tibi akwai kyakkyawan dangantaka da alaƙa tsakanin su su yi haƙuri su zauna lafiya saboda su mazaunin su guda ne su al'umma tibi manoma ne fulani makiyaya ne dukkan harka ne da take a daji kuma wanda take buƙatan haɗin gwiwa haɗin kai tsakankanin su saboda haka ina kira mutane su daina ɗaukan doka a hannun su. Al'umman yankin basu ma daɗe da dawa wannan yankin ba kuma gashi lamarin ya sake aukuwa. Salisu Muhammad mai Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Salisu, yanzu kuma ga Yusuf ɗauke da labaran duniya kashi na biyu. Wasu shaidun gani da ido sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Lahadi. ƙasa da mako biyu bayan da sojoji da ƙawayensu suka karɓe ikon garin lalibela na ƙasar habasha a wani mataki na ci gaba da ƙaddamar da farmaki da ya fatattaki sojojin tigray daga ɓangarori da dama lalibela wani gari ne a yankin amhara da ke da iyaka da arewacin yankin tigray wanda ya shahara da wata mujami'a da aka sassaƙa daga dunkulen dutse guda ɗaya kuma aka sanya shi a matsayin wurin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya. Mai magana da yawun gwamnati Lagesi Tulu da mai magana da yawun soji ba su amsa bukatar jin ta bakinsa ba kan rahoton kwato garin da dakarun da ke biyayya ga 'yan kabilar Tigray TPLF suka yi. Shi ma mai magana da yawun ƙungiyar ta TPLF Gachwa Reda bai ansa kiran wayar da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi masa ba domin neman ƙarin bayani ya dai wallafa wani sharhi a shafin sa na Twitter yana mai cewa mu na aiki sosai da kyau sosai amma babu wani cikakken bayani. Ɗaya daga cikin shaidu ya zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewar dakarun amhara da ke ƙawance da gwamnatin habasha sun fara barin garin lalibela a daren ranar asabar a gaida yusuf aliyu harande da ya karanto mana labaran duniya kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 25 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye mu Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. marigayi Muhammad Wardi. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Nasiru Adamu Ilhikaya ya shigo da shiri na gaba. matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane da sauransu a shirin da ya gabata mun kawo muku kashi na farko na zantawar shugaban sashen hausa na muryar amurka aliyu mustapha sokoto da matasa a ofishin muryar amurka na abuja da ya yi sanadiyar kirkirar wannan shirin a wannan mako ga kashi na biyu kuma na kusa da na ƙarshe na bayanan matasa inda za mu dan waiwaya ga bayanan uwar matasan hajiya balaraba da ke magana kan yadda wasu 'yan siyasa masu bahaguwar dabara kan yaudari matasa musamman ma mata daga zaran aka ce maka wannan sanita ne ko minista ne ko dan majalisa ne shi burinsa bayan ya gama to sai ya kare miki kallo ya kalli kuruce ki lokacin da zai nemi ya ce yana son ki kai kuma da yake shasha shace baki da kai na sha faɗan wannan to lokacin fita za a kai ki gidan gona ba da nisan to da zaran kin je gidan gonan nan ko kuma gidansa inda ya keɓe domin ya ji daɗin rayuwarsa ba wai tunanin ke rayuwar ki ke ba yaya zai ya sami ki a wannan lokacin to wannan babbar matsala ce da muke fuskanta a cikin siyasar mu ta Najeriya wannan ba magana boye boye idan ka fito ka ce zaka faɗa gaskiyar to karshen ta baki ɗaya idan ɗan mukami aka baka to sai a mai da kai kai ne zaka je kai shara yes to a wannan waje ranka daɗe dole ne mu fito mu faɗa gaskiya domin duk mutumin da zai faɗi gaskiya to dama ya sa zuciyarsa cewa ba kullum ma za a harbe shi ni a yanzu haka gidana ban da katanga kofa na ma ba ita kuma na riga na faɗa ma duniya ni uwa ce bishiya ce guda ɗaya mai rassa saboda ina da 'ya'ya da jikoki so ina ganin duk wanda ya kai shekara arba'in da biyar na haife shi ni isa zan ji tsoro na san kwanaki na ba za su dake ba gara in fito in faɗi gaskiya wannan magana ita ce ta gaskiya mata su suke da matsaloli sai ka ga kaje ka yi iyakacin kokarin ka an yi zaɓe madadin ki haƙuri in kina da qualification ki fara bin process din ya zaki ki samu aikin da zaki koda na shara ne a kin kwammace sai ki ga mace ta tila kaya ashe duk wani lokaci ma kwali ne suke jera su ka dan atamfa guda biyu su kawo kayan makeup su sa su rataya ana bin sakatariyar me zai sa ni in bi ka me zai sa in bi ka ina neman wani alfarma bayan kai ka zo ka nemi alfarma sannan su kansu dattijan su ma suna da wannan matsala mu a takaice mu mata ba mu da yanci a najeriya yancin mu da yake nan daga an kai ki ɗakin aure sai kicin. Yanzu min magana da yasa mata ɗauke oh, kin fara magana cewa akwai rashin kwanciyar hankali. Yawwa rashin kwanciyar hankali. Idan yi magana. Rashin kwanciyar hankali. Amma kina nishi kan ne ko kuma akwai al'ada. Al'ada. Da kana mata magana. Ranka ne. Saboda arewa. Eh. Ba su cika magana kamar maza ba. Ai al'adar kenan. Eh. Al'adar aka nuna ta fi komai ƙarfi a arewa. Daga zaran an ce yanzu misali ni ni barin baka misali da ni ni yar wasan kwaikwayo ne amma sai da aka koma ana cewa ai ai iska ne ai menene alhali kuma hanya ce ta faɗakarwa idan na ce zan fita wannan ba zan yi ba amma sai na gani na zaɓa ɗin idan ni ma iska ne ma kowa zai gani sannan bakinmu ba ma san mu faɗi gaskiyan alkai sai shirme kamar yadda ka faɗa ne yanzu mai girma matasanmu suna da matsala mu duk wannan abu arewa tana da ilimi duk wani abin da ka sani arewa tana da shi daga kan matasan har mata da za a bar mace a ba ta yancin na dan wa'ansu lokaci a bar ta din ta neman makanta ilimin ta yi amfani da ilimin da an sha kunya ah, kaga su dama yan wato kuna ce abin da zan ce shi ne um, sunana na na abdullahi daga gwarin fa da zan ce shi ne mata gaba daya arewa ba dauke su da mahimmanci ga gaskiya duk wanda ya fito takara ko zaɓe babban burin shi dai kawai su ɗin din shi da zaran ya riga ya ci ba da wani amfani a gare shi saboda abin da yan arewa suka ɗauka kamar karatun ya mace ba shi da amfani a gurinsu ni a tunani idan an bar ya mace ta yi karatu zai zamanto abin alfahari a wajen mu mu arewa dole mu ma matan arewa za mu fito mu fito na fito da matan kudu saboda su ma aida da karatu suke tamaka to amma iyayen mu da zamanin iyayen mu da kakannin mu za su dauki wai human education is not important kuma wannan maganar ba gaskiya bane ba sai a ce wai duk karatun da kika zai ending a man's kitchen wannan ba haka bane ba in dai za a bar mu mu fito mu ma mu nuna namu experience idan mun fito harkar siyasa a bar mu mu ma mu fito mu nuna namu fahimtar akan abin da muka sani Shi ne zai taimaki mu matan ma zai taimaki mu amma muna da tsoron cewa to idan ma ka ce za ka yi ba za a barka ba ko a gidanku ba za a barka ba ko kuma wani zai fito ya ce a bai kamata a barka ba tana mace yaushe za ta je cikin maza tana magana da su a bai kamata ba ne wannan kuma gaskiya abin da bai kamata ba kenan mata za su iya neman ilimi haka maza ma za su iya neman ilimi saboda addini ma bai ka'ida ya ce iya zallan maza za su nemi ilimi ba mata ma za su iya neman ilimi. Abin da za a wannan dandano ne muka yi kamar da nisa za mu wannan um, kafa da za ta fara aiki uh, mu samu wani suna mai kyau da zai hada da matasa a cikinsa zaure matasan da ma da an ce zaure matasa ma kowa kawai sai ya kasa zai ga abin da zai amma sai mun tsara shi da kyau a wannan yake nufi da tsari mai kyau shine me muke so mai muna so mu dinga daukar ishu ne ko wani mako ku ce ga batun da za mu yi magana ko ku buɗa muku zauren ku zo koya ku zai albarkacin bakin su wanda ba na goyon baya na fasa a tsara magana eh an misali yanzu ko da an ce maganan tsaro za a yi ko rashin tsaro za a yi za a ɗauke sai ɗauki sa'ayin za a farfa sata iri iri iri na farko tsaro akwai maganar tafiya ba zuwa tsaro na abuja yana da wuya akwai maganar eh, alaƙar kudin eh, ma'aikatan tsaro akwai maganan shi ma'aikatan tsaron nan su ma bisa bila ana kula da su yadda za su iya aikin su da gaske akwai matsalar rashin aiki akwai rashin aiki yawwa kaga matsalar rashin aiki rashin ma batun rashin aiki domin abin da ya kawo galibin rashin tsaron nan rashin abin yi rashin sana'a rashin aiki kuma yanzu Eh, ina jin labarai cewa ba wai ma wurin matasa ba har wurin manya da iyayen matasan ma samun aiki yana da wuya sai ka san wani sai ka biya sai ka ba da hanci sai ka ne so duk wannan matsaloli so abin da za mu yi um, i think eh, the best way da za mu wannan nasiru shine mu yi zaure da ya ka gane sai mu samu kamar turki guda uku ko hudu amma ka tabbata ko wani zama akwai mata a cikin shi definitely ba na son jimurin maza zalla kawai

su za a zo a zauna sai a zabi batutuwa kamar guda uku zuwa hudu a zama guda so da ba kullum za ku zo ba kusa ko wata wata ma a yi muna yi zaunin wata ɗaya ɗaya domin idan an hira awa ɗaya ta ishe mu wata ɗaya muna ta sada ta gane in ma minci goma goma muke yi za mu yi yanku zama minci goma yau minci goma ba da yanda zaman minci wajen minci talatin arba'in ta gane ko sannan sai wani wata mu dora wani sa abin inda dai ga lafiya a sai kai mamaki yau ishi da za a yi kawar da amma za mu fara wannan immediately so za mu zaro za mu shirya zaurin matasa kuma matasan nan ya haɗa da mata ba wai lalle kuma sai matasan mata mata su shigo kawai you know so ku kun san mutanen ku ba sai na ga muku wasu a yanzu amma dai za a ce yau ga shirin matasa kowa ya zo zai magana ne ne wane ne ne wane ne ne wanci ne ne ne a dai a gansu suna musamman kuma in abin ya kyau muna cin tsarin ɗin shi daga rediyo mu sa shi a ko a talabijin mu don muna da platform uku amma za mu ɗanɗana a rediyo ne farko Ba sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri. A madadin matasan da babban bako Aliyu Mustapha Sokoto, Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Ba da Nasiru yanzu kuma ga baban gida jibirin da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridu ne da jaridar the sun daya daga cikin manyan labaran jaridar the sun na cewa gwamnatin tarayyar najeriya za ta maida kura aniyarta da hana wasu kamfanonin jiragen saman kasar kanada da birtaniya da kuma saudi arabia shigowa najeriya sakamakon hana 'yan najeriya ziyartar kasashen su bisa dalilai na yaki da cutar coronavirus ministan sufurin najeriya kaftin hadi sirika shine ya sanar da haka inda ya ce ko kaɗan gwamnatin najeriya ba za ta lamunci matakan da gwamnatocin sojojin wayannan kasashe ke ɗauka a kan najeriya ba a kwanan ne dai ƙasar saudiya ta dakatar da 'yan umra zuwa ƙasar saudiya yayin da kanada da birtaniya su ma suka bi sahu sai kuma jaridar the guardian da ake bugawa a najeriya jaridar dai na cewa yanzu haka kimanin mutane fiye da tamanin ne ake kyautata don sun rasa rayukansu sakamakon wata guguwa mai karfin gaske da ta fada wasu jihohi biyar na kasar amurka jihar da iftila'in ya fi aukawa da ita ce ce jihar kentucky inda gwamnan jihar ya ce kimanin mutane saba'in ne ake kyautata sun rasa rayukansu ne dai shugaban amurka joe biden ya aike da sakonsa na ta'aziyya tare kuma da alkawarin daukan matakan da suka kamata na kawo tallafi ga wanda wannan bala'i ya afkawa sai kuma jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo jaridar dai na cewa sakamakon karuwar rashin tsaro a jihohin sokoto katsina niger tuni shugaban kasa muhammadu muhammadu buhari ya aike da tawaga na jami'an tsaron sa domin yin jaje ga al'ummar jihar sokoto sakamakon wani farmaki da aka kai a makon da ya gabata inda ya sanadiyar rasuwar mutane fiye da ashirin a jihar sokoto tuni dai shugabannin arewacin najeriya da kungiyoyi da suka hada da kungiyar jama'atun nasarar Isla suka soki gwamnatin najeriya da gazawa wajen tabbatar da tsaro a jihohin arewacin najeriya sai kuma jaridar daily trust jaridar dai ta bayyana cewa shugabannin shugabannin kasashen yammacin afirka sun gudanar da wani taro na kungiyar ecowas a birnin abuja inda kuma suka tattauna a kan batutuwa da suka shafi tsaro da kasuwanci shugabannin da suka halarci taron da sun hada da na gini bissau umaru sesoko da na sierra julius biyo da kebba jose maria noves da shugaban gambia adama baro da kuma shugaban cote d'ivoire alasan watara da kuma na jamhuriyar nijar bazum muhammad sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnan jihar naija abubakar sani bello ya yi allah wajen da wani kisan gilla da yan bindiga suka kai a wani masallaci da ke karamar hukumar mashego a jihar ta naija wannan hari da aka kai wannan masallaci da ke karamar hukumar mashego za cewa shine na biyu da aka kai a karamar hukumar a lokacin da masallata ke gudanar da sallan asuba a ƙasa da watanni biyu kenan babangiji firin murai amurka daga najeriya A gaishe ka yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ko masu sauraro kan kira ku ana ajiye mana. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America. Mai magana Abubakar Muhammadu Illela Amarawa, Sokoto State Nigeria. Wannan gaisa shi mun ji Allah ya sa da gaske kuka don ko bar mutane cikin bala'i ana kashe su ana amce musu dukiyoyi ana kakkashe su kuma kun zo ku Abuja surutu kai kuka na ƙarya cikin rediyo to su labarin da kai inda da gaske na muna jira mu gani a ƙasa na gode ina abubakar muhammadu ilil amura assalamu alaikum sashen hausa rediyon amurka sunana ɗan da ni kagara jihar Leja, Najeriya. ina gaya ma gwamnatin jihar Neja abubuwan da suke faruwa a jihar Neja ya kamata ta tashi su a yi maganin wannan abubuwan da suke faruwa. Ga shi nan a almashigu an kashe mutane goma sha takwas a masallaci musulmi da musulmi sun kashe su je su kashe yan uwansu a cikin masallaci wannan abin da kai ne. Sai ga shi nan shekarun jiya sun je kuma sun sake kashe mutane goma sha shida a masallaci. gaskiya abin bai dace ba sai ga shi nan a sabon birni zuwa daga sabon birni sai ga shi nan an kashe mutane an kona su an sa masa wuta mutane arba'in a cikin mota mutane masu rai aka sa masa wuta wannan abubuwa abin kashe hankali ne abin allah ya gani allah ya sa gwamnati ta yi abu a kai alhamdulillah ina allah mu je da kagara jihar niger nigeria To da wannan muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce Birtaniya na fuskantar karuwar hauhawan nau'in annobar coronavirus na Omicron. Kana yana ba da sanarwar karuwa mai yawa na allurar rigakafi don ƙarfafa kariya daga gare ta. Johnson ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka wallafa a gidan talabijin a jiya Lahadi cewa duk wani da ya kai shekaru goma sha takwas zuwa sama za a ba shi rigakafi ta uku a ƙarshen wannan watan. Burin da aka saka a gaba wanda zai ƙare a ƙarshen watan Janairu ya ce ƙaruwar yawaitar bambance-bambance da ake iya ɗauka suna ninkawa so biyu a kowanne kwana biyu zuwa uku kuma akwai guguwar Omicron tana zuwa. Johnson ya ba da sanarwa ayyukan ƙasa don isar da allurar rigakafin zuwa cibiyoyin rigakafi da kuma asibitoci a cikin kwanaki bakwai. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa. sai Solomon Abu da ya haɗa hayakun ba da umarni da kuma mu na yanzu Malam Zubair. Ni Ibrahim ka almasi Garba ke cewa sai an jima wasalam.